الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه الحمد لله الذي جعل الشكوائي بعض الشاركين والصلاة والسلام على خير سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب المرأة السبيل الإقالة لأن مباني مسيح تسعى مخيم الله تعالى كتاب رفي إقالة مسيح أو ذلك إن تسعى مخيم الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن ابي المغني عن ابيه لكما يديني أنا عائشه بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عليه وسلم لك عائشه ما صلى الله عليه وسلم انها قالت تاتي بيت الله كما رضى الله تاتي مرضى الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا الله إن بنت حقيقة بنت ما هذا ثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله شيء لعلها تحدثنا كيف ذات حنا من سهيا كيلان دوري ألم تكن ألم تكن قالت بكتت لي لا أبي أقول تعرفون فقالوا وقوم قلنا فقالوا سكتي بلا حكيم سيد أبي هذا قال في مزالة تفحر كي يا حسا يشو وقوم كي عيشة تقول حسا فحر كي تكتو وقوم فحرجنا ke wani tafiya ne eh, tun da ya ta riga ta yi tsawafin ifala a shirke na fashin ta tsawafin ifala wato bayan ta yi haƙi ta ƙari ta samu tsawafin ifala bayan ta bayan ta tsawafin ifala ba dai tsawafin wula a sanar da ta mata kuma ga shi lokacin da su ya yi abokan ta yi ta sun ga sun tashi ko kuma dai biyu da su ya riga shiga ta kawo da su to ba za su samu tsayawa sai kafin a tawakkin lahi ba wasu na bada hada da yi saboda za a cikin wajibai da aka tsora da yi wajibai na haƙi guda goma na wanda kasance in su guda su sai kai hada to tawakkin lahi ba a cikin su don haka idan ba su tsoro tawakkin lahi a in su tsoro tawakkin lahi wanda ba ka ta komi ba amma in su tsoro tawakkin kala wannan magana idan ba za su dawo da sai ta yi komi ko tsawon daɗewa sai da ta duke wata sai a samun nuna ikala sannan hajji kai cika in ta taso da bai samun ikala ba hajji ta bai cika ba don kan kuma sai ta sake raka shi sai ni حدثنا حدثنا معلم أسد حدثنا معلم أسد قال حدثنا وغيره عن عبد الله بن داوود عن أبيه لجماعه داوود عن ابن عباس هذا الشيء من الحائط an yi rauka mai mutum da ce mai haila ta an tambi da ita idan har ta samu haila bayan ta riga ta ɗaura gudani ita samu haila ta samu mai ta tafi zuwa gida ba sai ta yi a idan ta yi ɗaura mai fara ba sai ta mai gudani ba ta samu in lokacin ta hece ta hece wa kana da ibn umar ibn umar ya kasance ya kuma shi na cewa fi awwal amri bi farkon amri ne inna halatu abdullahi kuma yana cewa idan mace kai ta doke ba ta tsafi fara ba ta tsafi da la'i ba ba ta tsafi da mun fara ba ta ita sai ta samu tsayi ta tsafi da la'i kuma ta ita to shi na sai dai kasance farkon amali ne da suka ba ta fara shi kenan inna ma za ta fi ba ta ita sun mata annan da kuke hulu shi ya kuma shi na cewa tantin tana da ta إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة موضوع الله حتى كنا يقصرون يا وما دام وصحيل لنقم إذا سكي طوافي لإفادة وفي طوافي لبنقوانا وحيلة تبومسو to kada su jira tsawafin bankwana su fita su zuwa gida shi ke na hanyar ƙari babu idan ra'ayin mustaharu ba a babu mai bayani idan ya kasance mai ji mai jini istihala mace ita ne istihala in ta gaza yi ya za ta yi kenan